wanda muke tuka a littafai daban-daban wanda suka shafi ɗalibai in za a iya tunawa a makon da ya gabata mun yi darasi a cikin littafin wato jarhuwar ta'adil na sayid abdulmajid al-ghuri a inda yake tattaunawa game da littattafan jarhuwar ta'adil waɗanda suke sirka tsakankanin malamai amintattu da waɗanda malaman hadisi ba su amince da su ba a inda ya kai mu kan littafin siyaru a'lami an-nubala ta al-imam al-hafiz Shamsuddin az-Zahabi rahimahullah shi ne muka ce insha Allah a wannan darasi ne za mu dan yi tarihi takaitacce na shi al-imam al-hafiz Shamsuddin az-Zahabi gashi daga littafin al-wafi bil wafayat na Khalil bin Aibak as-Safadi daya daga cikin ɗaliban shi al-Imam Hafiz az-Zahabi rahimahumullah yake faɗa a cikin littafinsa alwasi bil wafayat wanda za ka samu wannan karatu a cikin juz'i na biyu na wannan littafi kuma haka ya kwararo kwatankwacin wannan targama a cikin littafin shi a ayanul a awanul abin nan mai sunan shi a awanul ayanul awan wa ayanul zaman haka ne sunan sun ya cinu a awanin nasri wa ayanul subhanallah sunan ya kuce an dai ganin tabar nake wannan na tafaɗin shi kuma na kasa tana suna a ayanun nasri wa awanul menene ma eh wa awanul asr na a ayanul asri wa awanul nasr a ayanul asri wa awanul nasr jazakumullahu khairan to a cikin nan wannan daga littafin shi watin alwafi bil wafayat malal khalil bin aibak yace muhammad bin ahmad bin usman bin qamayaz qaimaz الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين abu عبد الله الذهبي yace sunan shi Muhammadu dan Amadu dan Usman dan Qaimaz babban malami limami mahaddaci wanda yake mishi take da Shamsuddin baban Abdullahi Az-Zahabi malam ɗan gidan mai gwal shaikhuna al'imamu hafizu shami ya ce malaminmu limamin nan mahaddaci na ƙasar sham kana fi hibzihi layu jara, ya ce ya kasance babu wanda yake makwabtaka da shi a wajen haddasa wa fi lafzihi la bara a wata nuskan wala fizun layu bara, wato wajen zancensa ko a cikin iya zancensa babu wanda ya kai ba wanda yake a wato yake abin nan musabaka da shi atqalal haditha wa rijalahu ya kware game da hadisi da mazajensa wa nazara ilalahu wa ahwalahu yayi bincike a cikin illolin hadisi da yanayin hadisi arafa tarajiman nas ya san tarihin mutane wato malamai kenan wa azalal ibhama fi tawarihihim wal ilbas ya kawar da duk wani dungu ko wani abu da ya rikice mutane game da tarihin mazaji ma'a zihinin gashi Allah ya mushi kwakwalwa ya tawakkadu zaka'uhu wanda ke tumbatsa da basira wa yasukhu ila zahabi nisbatuhu wa intima'uhu kuma ya cancanta a ce mushi wato az-zahabi din idan ke asalin nasaban zahabi ishara zuwa ga sana'ar babansa amma kuma a ce mushi wato a canza ma'anar a ce golden mai zinariya ne shi ko a danganta shi ga zinariya wajen nagartarsa to hakan ya yi daidai jama'al kasira ya tattara abu da yawa wani fa'al zammal gafira ya amfanar da al'umma mai yawa wa a min at-tasnif zahabi yayi wata rubuce-rubuce wa waffara bil ikhtisari mu'nat at kuma ya ya wadatar da mutane ta hanyar takaita wasu dogaye littafai ya wadatar da mutane daga wahalar karanta dogon littafi wa taba bi khatihi ma la yuhsa ya rubuta da rubutun hannunsa abinda ba zai kirgu ba wala yuqafu lahu ala haddin yastaqsiru wala yastaqsa Ko ba wanda yake ce ga iyakacin su ko ya tantance rubutunsa wa mundun tasha lam yada lahu zamanu tunda ya taso bai sake zama ba a wani lokaci ya ce ya yana hutu ko yana eh, ainihin wato zama haka baya karatu wala zafara al-faragu minhu bi amanin kuma samun dama lokaci wanda ba a yin komai bai taba samun kanshi a haka ba akhadna min fawaidihi malam khalil yace mun samu fa'ida sosai a gun zahabi wa fara'idihi aljamila da maganganun shi da hikimomin sa waɗanda babu irin su masu kyau wa abhad dimashq ba'dahu min fannihi dumna wal uyun kalila aka wayi gani bayan shudewarsa gaba ɗaya ƙasar dimashku ta zama daga iliminsa ta kasance kamar kalila wa dimna wani tarihi na wasu masoya kalila wa dimna masoya ne guda biyu suka zama da idan da littafin shi sun zama masoyan juna da idan idan mutanen dimashku da littafin shi sun zama masoyan juna sai ma zai kawo wani baitin waka yake ce a tsalla alal akhbari min kulli wujhatin wa sharafaha min kulli sharqin wa maghribi tsalla ya leka alal akhbari cikin hadisai min kulli wujhatin ta kowace fuska wa sharafaha min kulli sharqin wa maghribi kuma ya shiga ya fita cikin hadisai ta gabas da yamma wa adarra qabla mautihi bi sanawati zahabi ya makance kafin rasuwarsa da kamar shekara hudu wa hasala lin nasi bidhalika fi tilka hali hafawata. a wannan lokacin ne kuma mutane suka samu tatabar zame yawa ولم يزل على حاله إلى أن أصبح wa وقد ذهب wani habal ajalu min umrihi ma wahaba ya ce haka ya ci gaba da tafiya da wannan ciwon ido bai gushe ba har sai da aka waye gari zahabi bai kula ba idan ya ƙare kuma rayuwa ta cinye abin da zata iya ta bashi kyauta da na rayuwarsa wata hufiya rahimahullahu ta'ala fi salisu zilka'adati sanatar samanin wa arba'ina wa ya rasu a ainihin uku ga watan zilka'ada shekara ta ɗari bakwai da arba'in da takwas wadu fina fi maqadir babin nasri ana aka rufe shi wa mauliduhu sa'altuhu anhu fa qala fi rabi'il akhir sanata 30 wa 70 wa 600 na tambaye shi aka haifi ka alaga ta malam yace a cikin rabi'ul akhir shekara ta 700 da ainihin 673 Allah ubangiji ya gafarta masa malam khalilu yace wa qultu ana arfihi da na zo ina mushi ta'aziyya a waka sai nace lamma qada shaykhuna wa alimuna wa ma tafannu at-tarikh wan nasab qultu ajibun wa hukka za ajab! kayfa tahza tahza al-bila ila adh-dhahab nace lamma qada shaykhuna yayin da malamin mu ya rasu wa alimuna masanin mu wa ma tafannu at-tarikh wan nasab nace ai tarihi da sanin dangantaka ma sun mutu qultu sai na sake cewa ajibun abun mamaki wa huqqa adadin lalle wannan ku abun ya tantanta ai mamakin sa kaifa tahzal bila ila zahar, ta yaya wato albila riɗewa da narkewa da jikin ɗan adam yake to yanzu za ta iya narka wannan zinariya eh, ƙasa ta saba narkar da jikin ɗan adam to shi wani ilimi ne kamar zinariya za ta iya narkar da shi ina ta mamaki anya zai narke kuwa wa qultu fihi aidan na sake cewa a shamsaddini ghibta wa kullu shamsin taghibu wa zala anna zilla fadlik wa kam warrakhta anta wafata shakhsin wa ma warrakhta qat wafata mithlik yace ya shamsaddini Allah shi gafarta mala gibta ka buya gare mu ka zan babu wa kullu shamsin gibu. kuma dama kowace rana da ke fitowa dama tana kaucewa wa anna dhillu fadlik inwar falalaka ta kauce ta bamu waje wa kam warrakhta anta wafata shakkin Allah yayi yawan mutanen da karu tarihin mutuwarsu wa ma warrakhta qattu wafata nafsi amma baka taba tarihin mutuwar wani irin ka ba malam yace wartahala wa sami'a bi dimashqa wa ba'ala bak wa hims wa hama wa tarabulus wa nablus wa ramalla wa bilbis والقاهرة والإسكندرية والهجاز والقدس وغيرها ya yi yawace yawace na neman karatu a waɗannan garuruwa tun daga dimashku sham da ba'alabak da hims da hama da tarabulus da nablus da ramla da, da bilbis waɗannan duka a cikin ƙasashen sham wasu yanzu suriya ne kamar dimashku da hims da hama wasu yanzu suna ƙasashen wato abin nan ne beirut kamar tarabulus wasu kuma yanzu ƙasar falasɗini ne kamar nablus da ramla da bilbis duka wannan kasar falastini ne sai kuma alkahira da iskandariya yanzu su kuma egypt ne wal hijaz da makka da madina wal Kudus da baitul maqdis wa an ce kamar yadda da kanshi ba da labari a cikin al-mu'jamu al bi shuyukh bai samu halin yin tafiya da wuri dan yin karatuttuka ba yace saboda matsayin mahaifansa ba su sanya nisa to sai da Allah ya taimake shi daga baya baban da ya ga natinsa ba wai sai da baban ya rasu bane don baban shi ya rayu da shi har kusan ƙarshen rayuwarsa yace da babana ya ga gade na nace kuma na ci gaba da mushi biyayya ban yi gaban kaina ba shikenan sai ya hakura yace to in ji Allah ya sa albarka to sanan ne ya samu halin ya tafiye tafiye a hakan ma yake faɗa a wurare daban-daban cewa akwai malaman da bai riske su ba saboda bai tafi fita da wuri ba yana takaicin ina ma da ya samu ya riske su da haka zaka ji ya ce wane wane ban samu halin riskar shi ba saboda ya rasu kafin na fita lokaci kaza sai ka ji ya ce limakanin walidin ko limakanin walida ko libirri bawayya in yakan faɗa haka a wurare daban-daban a littafansa to amma duk da haka dai ma iyayensa a wannan biyayya sai Allah ya samu abin da ya samu don albarka wanda ya kuɓuce din sai Allah ya bashi kuma wasu hanyoyi na ainihin wato abin nan samun wasu akwai wani kawunsa wanda ɗalibi ne ga al'imamun nawawi wanda sunansa Ali ibn Ibrahim al-Affar wannan mutumin ya yi Zahabi wata kyauta mai muhimmanci kamar da zahabi da ya faɗa da kansa cewa ran da aka haife shi shi zahabi yana ɗan jinjiri wannan babban mutum ya mishi ijazan duka masmu'at ɗinsa ya wannan yaran na mishi ijaza in kuma san mun sha karantawa suna ma yara har ma na ciki ijaza ya mishi ijaza a abin shekara ta 673 da haka wannan ya ba shi dama ya riski wasu karantuka na wasu malamai masu muhimmanci kwarai a tarihin rayuwarsa kamar da ibnu hajar yake faɗa a cikin addurul kamina ya ce wannan ijaza ta yi manawa ta yi mazahabi amfani kwarai da gaske malam yace sami abi dimashqa min umar ibn al-qawwas wa ghayrihi wa bi ba'al bakr من عبد الخالق ابن علوان وغيره وبالقاهرة من الحافظين ابن الظاهري والشيخ شرف الدين الدمياطي ومن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيدي ومن أبي المعالي الأب رقوهي وسمع بالإسكندرية من الغرافي وغيره من الغرافي وغيره ولا ننسى ذلك كما لمن يجي حديثي أورنسو باين تفيت تفيت a ba'alabak da wane ne da wane ne daga cikin su ga manyan malamai na irin su al-Imam Sharafuddin ad-Dimyati Ibn Daqiq da idi da makamantan wannan Abul Ma'ali al-Abrauhi akwai wata 'yar uwarsa wadda Zahabi ya karatu a gwanta har ila yau ita ce Zahida bintu Ishaq ibn Muhammad ita ma malama ce akwai wata ma mai suna Zainab bintu Sulaiman ibn Hibatillah duk waɗannan malaman shi ne mata waɗanda ya karatu a gunsu da kan shi yake ba da labari za mu zo mu ji a gaba cewa saboda jarabar san karatu kusan kowa kawai ya gani neman karatu yake a gunshi da wanda ma ya cancanta da wanda bai cancanta ba da kan shi yake faɗa ko baiki ɗaya za ka biya mishi na waƙa, ko layi ɗaya na rabin wani karatu ko hadisi ɗaya sai ya bi ka ya je ya koya za ka kuɗin da hadisi ɗaya wasu hadisi uku wani baiti daya wata matsala kwaya daya a duka sai da su ya koya biya lissafa sunayensa a cikin al-mu'jamul kabir ko kuma a cikin al-mu'jamul mukhtas bi saboda wannan nahabar wato bala'in kwadayi yadda ka san dai yan kasuwa yadda su bai rena yawan abin da zaka siya inda zai samu wani abu a gunka ko abin naira hamsin zaka siya muhimmancin ka a gunshi da ɗaya yake da muhimmancin mai sayar dubu hamsin ba ka bane Za ka zai tara kuɗi to haka ilimi ya yake da haka ake tara shi sai wanda ya zama yana da naciya kuma baya rena abin da ya samu baya rena babba baya rena yaro bai rena namiji ko mace ko tsoho ko wanda ya shahara ko wanda bai shahara babu ruwan shi shi dai kawai dan ina da ilimi daga cikin ɗaliban shi da suke tarjama da suka bada waɗannan labaran akwai irin shi Shamsuddin Al-Husaini mai Azzailu mai Zainu tazkira littafin tazkiratul hufazi na zahabi shi wancan ya mashi zailu ya rushe ka ta 765 akwai kuma tajidin sulki za mu je magana akan su sulki dai wannan mai tabakatu shafi'iya wanda rasuwarsa shekara ta 771 ne shi kuma malam ya ci gaba da cewa wasa mai abin makkata min tuzari wa ghairihi wasa mai abin nablis min al-amad ibn badran wa bashir wa bashir tadris al-hadith bit turba ya ga hadisi da sai ce ya fara karantarwa a madrasatul hadith turba as-salihiyya salihiyya din sunan anguwa ne a dimashq iwadan an sheikh kamaluddin ibnu ash-sharishi sa kasar makka ya je aikin hajji na shekara ta 698 dalilin haka ne ya je makka da madina da sauran garuwan da ke kusa da wannan wurin ya samu karatu kuma أخبرني شيخنا العلامة تقي الدين قاضي قضاة قال أته ليلة مات نازيركي الإمام الذهبي أدر الرسول السا فقلت له سنتي مشي كيف تجدك ألقات مالا ياجكناك فقال في السياك منا كان هنيا حقيقي wannan dare da aka faɗa cewa daren uku ga wata ko uku ga watan zulƙa'ada an ce daren litinin ne ranar lahadi ne da daddare kuma kafin dare ya tsaka Allah ya mushi rasuwa wa kana qad adarra qabla mautihi bi arba'i sinina aw akthara bima'in nazala fi ainihi ya kasance ya samu makanta shekara wajen hudu ko kwatankwacin haka sakamakon wani ruwa da ke diga daga idansa wa kana yata'azza wa yaghdab idza qila lahu law qabahta hadha la raja'a ilayka basaruka ya kasance yakan yi fushi ya ji haushin magana idan aka ce alaga ta malam da za ka je a maka wani ɗan magani ka je ga likita mana idan ka zai dawo wa ya ƙulu laisa haza bi ma'i ya ce wannan ba ruwa bane ga magani. wa ana a'arifu bi a'arifu bi nafsi na fi ku sanin kaina ya ce musu li anna basari la zala yanqusu qalilan qalilan ila an takamala adam na sani cewa ido na bai gushe ba yana ta ne a hankali a hankali har yawaye gari ya kare gaba ki Allah ubangiji ya gafarta mishi da ya rasu bar ƴaƴa ne guda uku biyu maza ɗaya mace macen an ce sunanta amatul aziz akwai kuma namijin mai suna abu darda akwai kuma abu huraira waɗannan sune suna yayan shi guda uku Ita itamatu bihi gaira marra malan ya ce, na game da zahabi ba su ɗaya eh, ba su biyu ba wa qara'atu alaihi kaseeran min tasanifi na karanta littafin shi da dama a gaban shi walam ajid da jumudal muhaddithina wala kaudanatin naqala ban samu irin daskin dari danci rashin kan gado irin na malaman hadisin wancan zamanin nasu da kuma irin taɗewa rashin fahimta irin ta masu kafuwa da ba bal huwa faqihun nazri yana da zurfin fahimta lahu durba bi aqwalin nas ya goge game da sanin maganganun malamai wa mazahibul a'imma da sanin mazhabobin limamai wa salafi da mazhabin magabata wa arbabil maqalat da wanda suke gogaggu a wajen zattuka wato ƴan ilmul kalami da makamantansu wa ajabani ma yu'anihi fi tasarifihi min annahu la yata'adda hadithan yuriduhu hatta yubayyana ma fihi min ba'at matnin aw balani isnadin aw ta'anin fi rawiyatin وهذا لم أرى غيره يرائي هذه الفائدة فيما يريد shi daga ci abin da yake ba ni sha'awa game da malam zahabi shi yana shan wahala wajen magana akan hadisi baya kawo hadisi a littafinsa kawai ya wuce haka a majalisinsa bai faɗan hadisi kawai ya wuce sai ya yi bayani akan raunin mataninsa ko rashin ingancin sanadinsa ko sukar da aka yi wani mai riwaya a cikinsa ya ce kuma ban ga wani daga cikin tsararrakinsa wanda yake kiyaye wannan ba babu shakka ba wanda yake shi kiyaye wannan idan yake akwai malaman zamanin sa da suke yin wannan ibn kathirin yana yin haka shi ma littafansa ma bai kai zabi yawan yin haka ba ibn taymiya yana yin haka ibn qayyim al-jawziya duk ɗaliban wannan makaranta ta imamu ibn taymiya suna yin haka amma zahabi ya fi kowa shahara da yin haka Allah ya gafarta mishi malam yace wa min tasanifihi daga cikin littafansa akwai tarihul islam wa wafayatul mashahiri wal a'yan kenan wanda kamar yadda masu bincike suka tabbatar su bashar awad ya gama rubuta shi a shekara ta 714 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil munasaba maganar da malam yayi ran nan anan dan uwa daga cikin dalibai haka yake arun cewa wannan malami bashar ma'ruf awad hafizahullah thesis ɗinsa na PhD shine az-zahabi wa manhajuhu fi tarikh al-islam to wannan ni ban karanta shi ba gaskiya thesis ne amma akwai shi yana nan online sai dai ni abinda na karanta wannan faɗa a ranar shine az wa manhajahu fi sir alamin nubala wanda shi bashar ya saka shi a matsayin muqaddima ga littafin sir alamin nubala to kamar wata kila daga ci abin da ke tunani ya zama rairaya ce ko kuma wani sashe ne na wancan tajin ɗin ya ƙara updating ɗinsa ya rubuta a nan wallahu a'lam wa qad qara'tu alayhi minhu al-maghazi wa as-sira an-nabawiyya na karanta al-maghazi wato juz'i ne guda ɗaya na magazi ya kiyakin mun Allah sallallahu alaihi wasallam mujalladi guda a cikin na tafin magazi ne muna da su anan da kashi hau library zaka ga su akwai kuma asirin nabawiyya wanda take juz'i guda biyu ila akhir ayyamil hasan har zuwa ƙarshen rayuwar hasan dan ali radiyallahu anhu wa jami'il hawadith wa jami'al hawadisi ila akhir sanati 700 na kuma karanta na kuma ya kuma biya min sauran bayani akan hawadis banda wafayat gane hawadis abubuwan da suka faru banda wafayat tarihin mace-mace har zuwa shekara ta 700 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta min da kanshi ya mun bayani wa kanat alqira'a fi aslihi bi khatihi ya karanta min ne daga kofin sa shine aslihi bi khatihi wanda rubutun hannunsa ne shi zabi din Allah ya gafarta mashi wa tarihin nubala da littafin siyaru alamin nubala na kala anni fihi ashiya littafin siyaru alamin nubala yana da cikin tafin zahabi na karshe-karshe. kamar yadda malamin suke faɗa idan ka karanta maganganunsu kamar shi bashar awad da kuma malam dr sani umar rijiyar lemo hafizahullah wanda shi ma yana da khibra akan littattafan zahabi domin a jami'ar islamiyya kamar shekara 21 da suka wuce kenan ya yi tafis ɗinsa na masar a kan dawabi'ul jarhi wata adil inda alhafizin zahabi rahimahullahu jam'an wadirasa, wannan shi ne topic ɗinsa na masar wanda littafin an buga shi cikin mujallar biyu muna nan da shi a maktaba waɗannan in kun tuna tun malam yana raye malam yana raye siyo su aka zo aka zuba Allah ya gafarta mushi. akwai bugu ne da aka mishi a kasar ingila ma aka buga shi idan kana so kana zuwa yanzu da kawo intanet in ba ka da shi a kusa ba ka da nuska wannan nuska ta kalidiyya mu lillahi alhamdu muna da ita kuma ni na karanta wajen ya kusa rabin shi mujallabi biyu ne na karanta kusan mujallabi guda na littafin a wani lokaci can baya zafi ne mai daɗi kwai da gaske da gogewar shi malam da kan umar za ka tabbatar wani irin malami ne kana zuwa da ka buga sunan a google ka sa pdf kawai ka sa bawabitul jarhi wa ta'dil inda al-hafiz az-zahabi rahimahullah kana saka wannan kalmar ka saka pdf za ka iya kawo maka copy din za ka iya ka sauke shi a computer ka ko a hansa ɗinka sai ka ba a hankali kana karantawa in kuma ka samu ka siya ya fi to shi ma a cikin littafinsa ya yi ƙoƙarin a wannan littafi ƙoƙarin ya bayyana a chronological order tarihi a zamanance waɗanne littafai ne za zahabi ya fara yi sannan kuma yi wani? ko mun gane ya yi ƙoƙarin istikra'i to kuma akwai abin da sai gano masu ban sha'awa cewa littafi daga kaza sai kaza ana gano haka ta ko dai ya faɗi tarihi cewa na gama wannan a lokaci kaza ko kuma a cikin littafin shi yana ciki sai ce a littafi na kaza na yi kaza kuma a sayar alamin nubala sai ka je yana cewa na yi tarihin wani a cikin wuri kaza na yi magana wannan matsalar a cikin littafi kaza to kaga yana nuna cewa wannan da aka ce an yi magana kaza a cikin can ya nuna shi wannan din shine na karshe kenan idan a cikin siyar ya ce wannan na yi tarihin shi mai tsayi a cikin tarihin islam ko a cikin ma'arifatul qurra ko a cikin tazkira to wannan nuni zuwa ga cewa wannan shine na karshe karshe to kuma ana samun akasin haka domin akwai wata hikima da yake yi musamman a littafin al-mu'jamul mufassil bishiyukh da cikin uh, tarbiyatul hufaz sai yakan yana tarihin mutanen da suke raye zaka gane kamar kaje kan tarihin alamuddin birzali in ya gama yaban malamin suka ji ya ce Allah ubangiji ya ƙara mishi lafiya Allah ya sa ya tsawon rai maddallahu fi umrihi wa nafa'a bihi ahlahu wa tullabahu aka ce sai ya bar dan space haka a wajen sai kuma daga baya idan mutumin ya rasu sai kuma zikar ya zo ya ce ya rasu lokaci kaza to haka ko da ka ji a cikin wani littafi ya yi tarihin mutum ya ambaci cewa na yi tarihin shi kaza ba dole ya zama da gaske hakan ba ne saboda yana yin wannan tabbidin idan ya zo gyaran kamar yin tarihin islam daga farkonsa zuwa ƙarshen tsira ta manzala sai sama da magazi din nan an ce ya yi tabbidin shi to amma shi sai alamin nubala ta bayyana cewa lalle da ƙarshe ya yi shi saboda akwai wanda yake faɗa wanda suke nuni zuwa ga lokacin ya gama tsufa zaka ji ya ce wane kaza ya da juz'i akan kaza ko yayi bayani akan wane take ji ya ce wadda ufa basri ana an qira'ati shi ido na yayi rauni na kasa karantawa saboda kananan rubutu ne wata kila kaga a lokacin kenan karshen rayuwar shi kan idan nan ki ciwo haka magana da yayi akan littafin musnad imam Ahmad ibn Hanbal a cikin tarihi imam Ahmad ka karanta zaka gani da yake cewa wannan littafi na musnad yana buƙatar ina ma a samu wanda zai zo ya tantance shi ya gyara shi ya bayyana hadisai masu inganci da masu rauni ya juya shi zuwa abuwabu ko ya juya shi zuwa ma'ajin ya jeranta su alphabetical order ya fitar da fa'idoji ya ce ni yanzu girma ya kama ni ba zan iya wannan ba na yi rauni shekaru sun kama ni na kama hanyar lahira in ku tuna mun karanta wannan a wanda daga cikin kartukan da muka yi a baya to kaga wannan yana nuni zuwa ga sanda ya rauni ya yi shi sanda shekarun shi suka karkata zuwa ƙarshe amma duk da haka yana yi ana samun wato a cikin wani littafi sai kuma ya ƙara komawa wani garin gyarawa ma'ana bayan yi littafin yakan biyu ce sake tahariri in kun tana man karanta wani waje sai ka ji ya ce na manta wannan abin sai kuma can daga baya idan ya tuno sai zo kuma ya ce tazakkartu na tuna kaza ne yi kaza kaza ko ya ce wannan na tarihin rayuwarsa to bayan shekara ɗaya biyu kuma ya samu tarihi rayuwar sai zai saka to garin sakawa kuma har sai ihala ya ce a littafi na kaza na ƙara bayani to in ka kalle ta a zahiri sai ka ɗauka littafin nan da ya ce kaza hala shi ne na bayan kuma ba shi ne na baya ba so malar rijiyar lemu da bashar awad sun bi wannan matsalolin dukka don tantance su saboda shiga juna da littafan su kuma littafan suna da yawa ba ɗaya bane ba biyu bane ba goma ba ne. Allah ya gafarta mishi malam ya ci gaba da cewa ah, ah, wani kala anni a ashiya shi da kanshi alimamu zahabi ya kwafi wasu abubuwa a wurina akwai abubuwan da ya samu a wajena ya rubuta bai raina ne a matsayin na ɗaliban shi ba wadduwalul islamiyya akwai littafin adduwalul islam shi kuma ya taƙaice ne akan tarihin gwamnatocin gwamnatin kulafawar rashidu banu umayya abbasiya alubawai wane kaza gwamnati gwamnati yake ji na tarihin sa ba da wa tabaqatul qurra shi kuma tafin tabaqatul qurra wanda aka sani da suna ma'rifatul qurra al-kibar ala tabaqati wal a'sab shi kuma wannan an gano cewa ya rubuta shi ne a shekara ta 719 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tanawaltuhu anhu wa ajazani riwayatahu anhu wa katabtu ana alayhi malam khalil yace wannan littafin nawaltu tanawaltuhu na karba ta hanyar munawala zahabi ya miƙo mini sannan ya gwama munawalar da ijaza ni kuma sai na rubuta wannan takarizin a jiki nake cewa alaika bi hadhihi tabaqati fas'ad ilaiha bisana in kunta raqi tajidha tajidha sab'atan min ba'di ashrin ka nazmi durr fi husn at-tasaqi tajalli tujalli anka zulmata kulli jahlin bihi abha maqalak maqaluka fi wisaqi fa nuru ash-shamsi ahsanu ma tarahu idza ma la hasis sab'in ibaqi yace alaika ya kai dalibi ina horanka bi hadhihi tabaqati ka rike wannan littafi da baqatul qurra fas'ad ilaiha ka hauhawa zuwa gare shi bisana ka bi a hankali kana tafiya ila in kunta raki ka sa tsani ka hau in kai mai hawari tajidha sab'atan zaka samu bayani ne akan sab'atan ba'da ashrin tabaka ce guda 17 ta makaranta alqur'ani kanarmi durfi husnul tasaqi wajen kyakkyawan tsarin da aka musu da kafin yadda ake zira ƴaƴan ƴaƴan abin nan diamond a cikin sarkar su an ka zulmata kulli jahil in ka karanta wannan littafi zai yayi maka duk wani duhun jahilci bihi adha maqaluka fi wasaqi wanda wannan abin da ta sa maka na ilimi sai a waye gari magana ka tana da ƙarfi tana da hujja fanuri shamsi ahsanu ma tarau yace domin ko hasken rana shine haske mafi kyau idan ma laha a san da yake fitowa fi saba'i at-tibaqi a cikin waɗannan tabakan an tabakin guda bakwai sama kenan wa tabaqatul huffaz akwai littafin kuma tabaqatul huffaz shine tazkiyatul huffaz kenan wannan tazkira wanda yayi shi ne babu shakka kafin sayro alamin nubara an ce shekara ta bakwai da da shi kuma gani me yasa zaka samu a cikin sirr alamin nubala suka ji ya ce wani din nan ya kubuce mini ban ambace shi a cikin tabaqatul hufazi ba dan haka nayi idrake shi anan li jalalati kan faɗa haka sai ce ko kuma ka ji ya ce nayi bayanin shi mustaufan fi tazkira zaka babu shakka akan cewa tazkira ta riga sirr alamin nubala wa mizanu na ikidali fi naqdir rijali sai kuma littafin mizanu na ikidal fi naqdir rijali to su kuma littafan nan guda uku al-mughni fi du'afa mizanu al-i'tidal da kuma man tukallima fihi wa huwa muwassaqun guda uku nan din da kai ta ajira ka sai da malam ya fara yin malam zai ya fara yin al-mughni fi du'afa shekara ta 720 da yayi al-mughni fi du'afa sai ga takaitacce ne kawai wane wane an ce da'ifi wane wane da'ifi sai ya zo sai ya wasa shi a shekara ta 724 cikin watanni hudu gel kamar da aka ba da labari kwana biyu ya rage kai a watanni hudu ya wallafa littafin mizanu na ikidar za ka zata ni katoto ba sai ka biya ce a wata takwas ya yi shi a wata shida katoto kamar ɗaba katon ƙwarai ɗinsa a wata takwas kai sai ka shekar takwas ne ba karanta shi billahi lazi kuma har bayan shekar takwas ba za ka fahimta ba mala sai dai ka ɗan tsintsinta, ka tsintsinta, ka tsinta siru alamin nubala ita ce daɗe yana yi saboda yana ta tattarawa ne ya yi nan ya yi can kuma da irin tsarin da ya mashi amma littafin ni za mu isa mu mujalladi biyar ko a cikin wata hudu ya rubuta su wata hudu babu kwana biyu sar kaman kwana ɗari da sha takwas misali to da ya gama almuguni kamar yadda ke faɗa a muƙaddimar mizan ɗin ka duba sai ce wannan littafin nawa mizan na yi ƙoƙarin na faɗa maganganun da ke cikin almuguni sabon da ke cikin almuguni a takaice ne sai ya faɗaɗa bayani a kansu a cikin almiza sannan ya ƙaƙƙara wasu malamai da bai faɗa ba a baya da yi wannan kuma su sai ga a cikin nizan da ita kuma akwai mutane wanda suke amintattu ne amma ya kawo su kamar da yake yawan faɗa saboda wani ya ambace su ibnu adin ya ambace su a cikin kamil ibnu abun nan abun nan baya ga shi abun nan subhanallahi mai al-du'afa al-kabir Eh? al-uqayli uqayli ya ambace su ko ko ko ko ibnu hibban ya ambace su a cikin al-madrujina ce dan haka yake kawo su lokaci yayi ta fada ko to sai ce to kuma bari ya ware waɗanda man tukullima fihi wa huwa muwaffaq wanda an yi magana a kansu amma suna da aminci za tafi ne guda uku a jiri idan kana son magana a takaice akan masu rauni sai ka nemi muguni idan kana so ka ji yadda aka shafan ya ya zama mai rauni sai ka kuma zama mai iktidal idan anan kuma kaga kai wani to yanzu kima mai rauni ne kana so ka tantance to an tike a kan raunin ko ba a tike ba sai ka soka ɗaya ne mantukun limafi zabe ne guda uku haka a jera haka yi su kuma ya ba da wannan labarin da kashi a cikin almukira littafin shi na musu da hudun nan ɗan ƙanƙanin da mai albarka ƙwarai da su. sannan kuma sai littafin fi salasati asfari wa kitabul mushtabih fil asma'i wal ansab wanda ibnu hajar ya mai kari akai shi kuma magana akan abin nan sunaye masu kama da juna na abin nan sai kuma naba'ud dajjal labaran dujal hadisan dujal mujalladin guda ɗaya da kuma tarhibut tahzib rairaya akan tahzibul kamal na malamin sa abul hajjaj al-mizzi kamal sai kuma ya sake mishi ikhtisar kwatankwacinsa kamar inda za ka ɗauki littafin tahazibu tahazib na ibn hajar da kuma taqribu tahazib ko mun gani sai kuma littafin ah, li shaykhina ah, li shaykh li hafiz shaykhina al-mizzi eh, iktisar ah, kitab al-atraf aidan al-mizzi ko kuma tubatul ashraf bi ma'rifati al-atraf na al-imam al-mizzi wani littafi ne batakar kima a cikin ilimi ya lallah wanda ya fi kama da kace aiki ne irin na computer to wannan littafin al-imamu al zahabi ya mushi ikhtisari shi ma da kuma wal kashif fi ma'rifati man waya riwaya fi kutubu sita wanda shi kuma mukhtasar ne shi ma na tarhibu tahbib an ce ya gama ya rubuta shi ne a cikin watan ramadana na shekara ta 720 a wannan shekara ya rubuta shi sai kuma littafin ikhtisaru tarhib da kuma ikhtisaru sunan al-kabir al shi wannan shine sunan fi inganci jama'a duk da mun saba faɗa mana cewa as-sunanul kubra amma abin da yake mafi inganci shine wannan as-sunanul kabir ta al-imam al-hafiz al-baihaqi da kuma tanqihu ahadith at-ta'liq ibn al-jawzi sai kuma al-mustahla al-mustahla fi ikhtisar al-muhalla muhalla ta ibn hazm akwai kuma al-muqtana fil kuna sai kuma al-mughni fi du'afa wanda muka yi magana akai da kuma al-ibaru fi khabari man ghabar ana cewa kuma fi khabarin man abar wanda kowa ya san shi anan ko wanda shi kuma muktasar ne na littafin tarihul islam asalin ma'anarsa kenan yayi tarihul islam a shekara ta 714 mun ji ko to a shekara ta 715 sai zo na yi mishi wannan muktasar bai kai shekara yana yin shi dan watanni ne kawai ga yanan juz'i biyar kaga kuma ko yanzu gogorna muke da juz'i na farko dan shekara nawa <laughs> shi iya ne biyar gashi ne ya kamata a ce cikin wata shida an karanta su kawai an wuce wurin duk zama a karanta misali shafi ɗari haka ya kamata amma ina yanzu himma ta yi karanci bala'i ya riga ya cika duniya neman duniya ya riga ya cika zuciya mutane ba za su iya ba ba ganin din da ka ja kake wannan karatu kan yanzu a kasar nan rana ɗaya a mako ko rana ɗaya a wata ko awa ɗaya a sati duk bai wuce haka da haka contact hour tsakaninmu da ilimin yan ƙanana ne duka sauran rayuwa kawai muna cinye ta ne a duniya Ki za ga mutum ya yi shekara da shekaru da wani ilimin a zo a gani ba kalla karatun boko da za a zo a ce a yi wata uku amma zai zama dirasa ce mu kassafa kullum awa biyar shida bakwai sai ka maki inda ana yin karatun da ka maki karatun da ake samu sannan sannan sai ga mutane sun kwashe abin su kwasa haka in daura ce aka ce saboda zai zama akwai wato concentration ba kawai a sharon tsuntsaye da ake yanzu da an yi awa daya a tashi kuma sai Allah ya kama wani mako wani mako a ce akwai jana'iza akwai daurin aure malamin baya nan a tsallake before you know it shekara ta yi Allah ya samu dace haka ba ya ɗan dan kakkamawa da yafi ba a yi wai kaza ma ta yi tsarki da ruwan datti iftitarul mustadrak lil hakim akwai muftasar na ah, na mustadrak na al-imam al-hakim ne saburi shine da zaka ga ana cewa ah, ah, sahul hakim wa faqa zahabi ko da yake wannan magana akwai iskali akan ta mun tattauna a baya amma dai tanan mutane suka bingiro wannan magana zahabi yayi iktisari ya cire dogayen isnadojin ya bar asalin isnadoji wanda suke daga kan zamanin kamar su bukhari ko kasama da su ko sama da su amin sannan kuma yayi magana akan isnadoji wani wuri kaje har sai ya ya yi magana mai zafi ko ce hakim ya zai ka ce haka anan bayan aure kaza ka ce kaza wani lokaci ce in hakim ce sahihun ya ce la wallahi ma haza bi sahih kina rantsi da Allah ba ingantacce bane wa fihi fulan kaza kaza kaza kaza to wani wurin sai ya shiru bai ce komai ba to shine wasu suka yi kamfalajin akan wannan shirin sai a ce wafaqa zahabi to wannan muwafaqar da zahabi yake yi ba magana shi bace fahimtar mutane ne sannan kuma akwai ana samun maganganu ko kuma wato na zahabin da suka saba wannan muwafakar da ake idda yi a wurare daban-daban da haka ba za a yi mazahabi ilzamin muwafaƙa ba sai in ya tabbata ya faɗa haka akwai mun karanta wata risala kun tana a risala ce jami'a da aka yi musamman akan wannan qadiya ta sahul hakim wafaka zahabi. wani malami ya jibi tarihin matsalar ya fitar da fa'idoji masu muhimmanci sosai haka nan sai ya ce da kuma a ikhtisaru a ibnu asakir tarihin ibnu asakir wannan ne yawan yadin nan mujallad 80 din nan ya mushi muftasar shi ma fi asharati asfari da kuma littafin iftisaru tarikh al-khatib khatib bagdadi shi ma tarikh walatul salam mujalladi 14 din nan da ake bugawa shi ma ya mushi iftisari mujalladani ya mai da shi mujalladi biyu yace wa malaktuhuma bi khatihi na mallaki wannan mujalladi guda biyu rubutun hannun malam zahiri da kuma iktisaru tarihi ne sabu mujalladin wahid alkaba'ir juz'ani kaba'ira din nan mai kyan ba wannan tashiritar nan ba da kuma tahrimul adbar hadisai da ke bayani akan haramcin luwadi shine tahrimul adbar juz'ani da kuma akhbaru sad tarihi ne shima. da kuma mukhtasaru akhbar ahadith mukhtasar ibn hajj ibn al-hajj malaktuhu bi khatihi malan yace wannan ma na mallake shi da rubutun hannu malan din da kuma tawqifu ahli tawfiq ala manaqib as-siddiq da kuma ni'mat ni'mat samar fi sirati umar wannan malisafi ne da at-tibyan fi manaqib usman da kuma fathul matalib fi akhbari ali ibn abi talib kaga duka al-khulafa arbaa radiyallahu anhum ya musu kargama kowa lissafi daban-daban qara'atuhu alayhi kamilan yace na rubuta shi na karanta shi a gaban malam gabaki daya da kuma mu'jamu asyahihi wa hum alfun wa thalatha mi'a shaykh da kuma tarihin malamansa wanda yayi shi malamai 300 to mu'jamu musazzib shi guda biyu ne akwai mu'jamu shuyukh wanda aka ce ya rubuta shi a watan safar na shekara 727 sai kuma al-mu'jamul mukhtas bi shuyukh wancan mu'jamu shuyukh malaman da duk suka yi zamani da shi wasu ba malaman shi ba ne. sai kuma al muzamul muhtas bi shuyukh malaman shi nashi nashi na kansa shi kuma ya rubuta shi a shekara ta 731 da kuma littafin shi din nan abin nan ahalul mi'a fasa'ida malaman da suka shekara 100 ko sama da 100 shi kuma a shekara ta 728 da ya rubuta shi malam yace da kuma iktar kitabil jihad li bahaiddin ibn asakir da kuma ma ba'd al maut labarin bayan mutuwa mujalladun da kuma iktar kitabil qadar lil bayhaqi litafin al iman bil qadar na bayhaqi yayi mishin iktisari da kuma halatul badr fi adadi ahli badr tarihin mazajan badar da kuma iktar taqwimul buldan li sahibi hama da kuma nafdul ju'ba fi akhbari shu'ba da kuma قد نحارك في أخبار ابن المبارك وكما أخبار أبي مسلم الخراساني وله في تراجم الأعيان في كل واحد مصنف قائم الذات kusan duk wasu shahararrun mutane yana da littafi ɗaiɗaiwa a kansu littafin masu zaman kansu su ne ya haɗa su kero alamin nubala za ka yana yawan ba da bayani akan cewa ya haɗa su a ciki mislul immatin arba'a kamar abu hanifa da malik da shafi'i da ahmad kowanne tarjamasa littafi ne gaba wa man jara madrahum da tsararrakin su irin su sufyan sauri su al-imam abdurrahman al-auza'i irin su ainihin wato yahya ibn ma'in irin su ainihin wato isaq ibn rawiya irin su dawud az-zahiri waɗannan sune man jara madrahum irin su daru qutni da ire-iren su limamai na addinin Allah yace walakinahu adkhala al-kull fi nubala kaji maganan ma ce ya shigar da dukkan su cikin sirr alamin nubala wa man tukallima wa huwa muwaffaq da kuma wancan da muka ambata mutumin da aka yi maganganu a kansu a amintattu ne katabtuhu min hatsihi. na kwafe daga rubutun hannun malam wa qara'atuhu alaihi. na biya shi a gaban malam wa salafin al-baladiyya katabtuha an khatihi wa qara'atuha alaihi. وكتب بخطه من الأجزاء شيئا كثيرا وملكت منها جملة مالا ذهبي يا كفا لتفايد داما دروتن هنش كما ممن لكي داما دكسكنس انجمالا وأنشدني من لبذه لنفسه وجود ما شاء yace ya kuma rera min wannan waka wadda wakar ta ce yayi da kansa yace idza qara al haditha alayya Shaksun wa akhlamu bi al wafati mithli fama jaza uridu hayatahu wa yuridu qatli yace idan qara al-hadith alayhi shakhs idan wani yana koyan karatun hadisi a wurina wa akhla mawdi'an wata rana kawai sai ya ki zuwa ya wofantar da wani wuri ya ki zuwa li wafati mithli wai saboda wani ya mutu dan an yi mutuwa ya ki zuwa makaranta yace fa ma jaza bi ihsani to wannan bai yi min da kyautata min ba anni uridu hayatahu wa yuridu qatli ina son shi ya rayu yana so ya kashe ni kamar yadda na ambata zama a karna manta siru alamin nubala ya ba da labari kama yadda shi malam dr sani umar ya ambata rijiyar lemu hafizahullah a cikin wancan littafin nashi cewa zahadi ya fara rubuta shi a shekara ta ɗari ya gama rubutunsa a shekara ta ɗari bakwai da talatin aka ce shi ne lissafin mafi tsawo da ya ce yana rubutawa saboda a lokacin muka lura ya tsufa domin wannan lokacin sauran shekaru goma kawai a rayuwarsa ko sosai ya tsufa da haka bai da kauri irin na da kamar yadda kan shi yake faɗa cewa irin shi ya yi rauni kuma ayyuka sun mai yawa kuma dole akwai gajiya ma ta yau da kullum ta jiki da haka bai sauri sannan kuma bai samu halin tabbibi ba shine ya bi littafin ya gyara shi wannan ma ya sa ya dinga tafiya a hankali domin littafin shi na baya yakan rubuta ya yi taswiri sannan ya zo ya tabbiyi kamar yadda suka saba amma bai yi mishi ba ko tarihul islam ma ya yi din kawai ajza na farko ne na sira da magazi da tarihin kulafa'ur rashidu amma sauran bai samu halin yi musu tabyidi ba A duk da haka zaka gani tafan da inganci su da nagartarsu su saboda dama kwararre ne malamin ya sa abin da yake ce fa zamtu ana wa An-Shak shaktuhu ni ko sai na rubuta nake ce masa eh, eh, khaliluka ma lahu fi za muradin fadum kashamsi fi uliya mahalli wa hazzi an ta'isha madan layali wa annaka la tamallu wa anta tamtumli yace khalil dai naka shi shi kanshi kenan yace to malahu min za muradin shi baya son ya dinga fashin makaranta fadum kashamsi ka ci gaba da tabbata kana haske kamar rana fi uliya a can sama muhalli wanda take ta riga ta samu wurin zama wa hazzi abinda nake fata na ci moriya an ta isha madan layali kai tsawon rayuwa wa anta wa annaka la tamallu kuma baka kosawa wa anta tumli sai da kake mana imlayin karatu wa an shada ni min labdihi li nafsi ya ƙara karanta muni zahabi yace ya buya mun wannan baituka nasa ne yake cewa tawalla shababi ka allam yakun wa aqbala shaybun alaina tawalla wa man ayana al munhana wan naqa fa ma ba'da hadaini illa al-musalla yace ta wallahi babi. samartaka ta ta juya mini baya kuruciya ta juyan baya ka allam kun kamar da ban yi kuruciya ba wa aqbala shaybun ga furfura ta fuskanto alaina ta walla ta riga ta ci nasara akan furfura duk wanda bara zan mata mun riga mun kasa wa man ayyana manhana duk wanda ya ido da ido da tankwasa almanhana ya ji ya fara lankwashewa ko yana ɗingishi ko gadon bayan shi ya fara sunkuya wannan ka da farin gashi shine farfara ne fa ma ba da hazaini illa musalla ba abin da ya rage mishi wannan illa ya ganshi a filin sallar gawa shine al-musalla ya jira mutuwa kawai qultu sai malam khalil yace ash-shaykh rahimahullahu ta'ala akhadha hadha min qawl al-awwal wannan malamin zahabi Allah ya gafata mishi ya ciri wannan magana ne daga magana wani malami da ke cewa ala ya sariyan fi batni kafrin yaqta fil fala wa aran wa sahla qata'ata qata'ata naqan naqal mashiri wa bint wa binta anhu wa ma ba'da al naqa illa al musalla yace ala ya sariyan fi batni kafrin ya kai mai tafiya cikin dare a cikin wato wani kwazazzabo wanda yake butashe liyaqta fil fala wanda yake zo ya ci zango mai yawa a cikin sahara wa'aran tudu wa sahala da kuma gangara qata'ata naqal mashibi wa binta anhu wai kai kana cire wato farin gashi kana cire shi baka so ya zo a kanka wa binta anhu kana so kai nisa da shi kana tarina gashin kanka kana ta in yan dabaru ga burbura ka tsinke li yaqda fil yace wa ma ba'da naqa illa al musalla to ko ka cire farfara ko ka bata inda ga ta fito to saura mutuwa shine next nan next box stop ɗinka yace kultu ni ko khalil sai ce. walakin na al-allamatu rahimahullah allamatu rahimahullah zada alaihi almanhana ya ƙara wannan batun sun kuyo wahiyar ziyadatun malihatun ziyadatun mallahu zauk ƙari ne mai kyau ƙari da ke nuna cewa mutumin ya san abin da yake adabi walau kana li fi qawlihi hukmun la da ni ne zan gyara sai in ce wa man wasala al manhana wal naqa wanda ya riski lokacin sunkuyo da farin gashi ba zan ce wa man ayana wanda ya gani ba a'a riska ne yace wa huwa ahsan aguna haka yafi dadi wa hadha huwa qawl al awwal lakana kana fi hukmi وكذا في القول الأول لكان في حكمه لقلت سينتي ليقرأ في المدى da zan gyara wancan shi ma da sai in ce ba zan ce li yaqta fil fala ba al yaqta a madha dan ya yanke a cikin tsawon tafiya wa kataba shaykhuna rahimahullahu ta'ala ila shaykhina al-allamatu qadir qudati taqiyuddin subki wala allahu akhiru sha'rin nazam zahabi mu. ya rubuta wa qadir qudat as baban kenan ya rubuta mashi wannan waka kuma ana ganin kamar ita ce waka ta ƙarshe da ya rubuta yake cewa taqiyyad dini ya qadil mamalik wa man nahnu al-abidu wa anta malik balagta al-majd fi dinin wa dunya wa nilta min al-ulwi mada kamalik madan kamalik fa fil ahkami aqbana aliyun wa fil khuddami ma ibn malik وكابن معين في حفظ ونقد وفي الفتوى كسفيان ومالك وفخر الدين في جدل وبحث وفي النحو المبرد وابن مالك تشفع بي أناس في فراء لتكسوهم ولو من رأس مالك لتعطي في اليمين كتاب خير ولا تعطي كتابك في شمالك يتي يا مالا تكي الدين alƙalin بالدنيا duniyar nan alƙalin mutane wa man nahanu al'abid ya wanda kai ne mai mallaka mu kuma mu ne bayinka balagta balagtal majda fi dinin wa duniya haƙiƙa ka kai matakar kololuwan shahara wajen sanin addini da kuma samun duniya Wani nilta min al-uluwi ka samu uluwi ka samu ɗaukaka madan wani tsawon ɗaukaka ka malik kamar kai ne maliku dan anas fa fil ahkami aqdana Aliyu. ka kai matsayin da a wajen hukunci kamar a ce aliyu ya ɗan abu talib wa khuddani wajen hidima ga sunna ta manzan Allah kuma ma Anas ibn Malik sai a saka a cikin sahun su Anas wa kabnil ma'inin hakanan kuma kayi kama da dan ma'inu ha ɗan ma'inu fi hifzin wa naqd wajen haddace hadisai da iya tantance su wa fil fatwa a wajen fatawa kuma ka Sufyan kamar Sufyan al-Thawri wa Malik da Malik dan Anas wa fakhruddin kai kama da fakhruddin razi fi jadlin wa bahth wajen iya musu da bincike Wafi fi nahwin wajen sanin nahwu al-mubarridu wa ibn malik kaman Mubarri da dan maliku tashaffa'a bi unasun fi fira'i yace wasu mutane sun zo neman alfarma a wurina in samu musu shiga a gunka sai taksuwahum ka taimaka ka ba su sutura walau ra'asi malik koda daga cikin jarinka ne ba daga riba ba ka taimake su yace li tu'ti fil mini kitaba khair dan ka miƙa da hannun dama a sa maka shi a littafin ka na alheri wala kitaba ka fi shimalik karka ni karka yi abin da za a sa maka a cikin hannun hagunka wato na littafin zunubi husa innahu da ila madihi waladihi qadir qudati tajiddini faqala ba'al zalika sannan kuma ya ci gaba da yaban wancan ɗalibin nashi tajuddin subki wanda mai littafin tabaqatu shafi'iyya yake cewa wal madhhabi idla idlal mawali wa ala al mawla hilmuka wa ihtimalu wal madhhabi idlali al mawali wa ala al al mawla hilmuka wa ihtimalu yace gaba da cewa wa an shadani min labdihi li nafsihi law anna sufyana ala hibbihi في بعد همي نسي الماضي نفسي وعرسي ثم درسي سعو في غربتي والشيخ والقادي duk ga sunan waƙoƙi ne ke ta kawowa in ci gaba da cewa an shirya min labbihi li nafsi al-ilmu qala Allah qala rasuluhu in sahha wal ijma'u fajhad fihi wa hadhari min nasb al-khilaf jahalatan bayna ar-rasul wa bayna wa an min أفقيا معنا بجمع الحطام ودرس الكلام وميل يضاع يصاب ولازم تلاوة خير الكلام ولازم تلاوة خير الكلام ودارب أناسا عن الحق زاغ ولا تخدع أن عن صحيح الحديث فما في مح فما في محق للرأي لرأي مساغي قاسم دي تكاوسو حديث آه مغنغنو داما na waƙe-waƙen shi wannan kuma abin da ya rage wata wasiƙa ce da ya rubuta aka rubuta masa kamar yadda na ambata jama'a ina so na ƙara mana wasu bayanai daga littafin shi a Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo Hasibahullah a gashi daga shafi na 41 inda muke magana kan jarabar neman karatu na Imam Zahabi bari ku ji da kanshi abin da yake faɗa a cikin littafin shi Mu'jamu Shuyukh yake cewa bayan da shi malam Dr. yake cewa a بل من شدة حرصه على سماع الحديث أنه قرأ حديثين على شيخه محمد بن عبد الرحيم بن محمد الهندي المتوفى سنة 15 و700 وهو في سياق الموت saboda jaraban neman karatu a gun ana imamu ya koyi hadisai kwaya biyu a gun malam muhammad ibn abdurrahim ibn muhammad al-hindi wanda ya rasu shekara ta 715 wa huwa fi siyaqil mauti wannan hadisan zahabi ya koyi su ne mutumin yana cikin halin rashin lafiya ta mutuwa faƙala fitar da maki yace rawala na inda mautihi a hadisi hadisi jaraba ba za a kyale mara lafiya ba ma wa saqa anhu bi isnadihi thumma qala fa zakara hadithaini laytahuma indi qara'atuhuma alayhi wa nafsuhu wa nafsuhu yuhash yuhash riju fi yace ya karanta wasu hadisai sai na ji ba ni da wasu hadisai guda biyu sai na biya mushi su yana kwance wa nafasuhu numfashin shi na rayuwa Yu yuhash rijifi sadari yana kaiwa ya kawo a cikin kirji wanda yanzu ne likita ma ba su baka gaje kusa da mutum fa tufiya yawma idin ranar ya mutu ya kwana ba A fallahu anhu wa anna Allah ya gafarta mana mu da shi gaba ɗaya shi kan shafi zikita malamin bago yace wa dartu darsahu ghayra marra naji kun karatun shi ba so ɗaya ba su biyu ba wa kana yahmiluhu sharahu wannan naciya takan jashi ahyanan alal riwayati an shuwaykhin aliyin daga gun wani ɗan ƙanƙanin malami wanda kama yana da kama da jahili laysa bi zaka wanda ba wani abun muhimmanci ba ne malamin wa alal akhdhi amma la tahillu riwayatu anhu aslan kai hakan ku hadisi a gun wanda ma ba sa halarsa a kun kato a gun wa qala fi tarjamati ali ibn muzaffar ibn ibrahim ibn umar al-iskandari iskandarani barka zamu ne fada tarihin wannan mutum wanda ya rasu shekara ta 716 zahabi yace walam yace aliyu yace walam yakuna alaihi dau'un fi ne. malamin sa ne ba ya koyi katuwa ko sai amma bai da hasken addini hamalan ni sharahu ala sama'ilin jaraban nati ta kai ni gun karatu a gunsa wallahu samihu. Allah ubangiji ya kafarta masa wa kana yakhillu bis salawati baya kula ma da sallah wayur ma bi azaima ana jifan shi da mugayen maganganu yana yin kaza bai yin kaza bai kula da kaza amma duk da haka zabi saboda ci da an ce akwai hadisi akwai malaman nan yake kaza haka ya dinga yi da irin wannan jarabar jama'a bai ga wannan sai rihlat ilmiya shi mun ji maganganu a kansu akwai maganganun da malamai da dama suka faɗa a kan shi na nuni zuwa ga ƙwarewarsa mun ji maganar malam khalil bin aibakin safadi ga kuma maganar al-husaini shine al-allama shamsuddin muhammad ibn ali mai littafin zairu tarkatul huffaz yake cewa al-imamu al-allamatu shekul muhaddithina qudwatul huffaz wal qurra'i shami wa mu'arrikhuhu wa mufidu wannan ya faɗa a cikin shafi na 55 ina karantawa daga littafin malam Dr. Umar Rijal Lemu ne a shafi na 46 kuma ba adam yace babban malaminmu malamin malaman hadisi abun koyi a wajen mahaddata hadisi da ƙur'ani malamin ƙasar sham malamin tarihi wanda ya fa'idantar da kowa haka subki wancan subki duk da a wurare da dama ya yi lalata wanda bata dace ba Allah ya gafarta mishi ya faɗi gano marasa daɗi akan malamin shi zahabi amma dai a farkon littafin shi da ya yana magana yake cewa wa amma ustazuna abu abdullahi fa la nazira yake wani ƙwararren malami ne wanda babu irinsa ya ce wa kanzun kuma wata taska ce huwal malja'u shi ne makoma idan nazalatul ma'abara isan da aka sa gano wani abu imamul wujudi hifzan shi ne limamin duniya gaba ɗaya wajen hadda wa zahabul asiri ma'anan walabban zinariyar zamani allafazi da kuma ma'ana wa shekul jarhi wata ta'adil limamin jarhi wata ta'adil wa rajulun rijali fi kulli sabili namijin mazaje ne a kowace harka ka annama jumi'atil ummatu fi sa'idin wahidin fa nazaraha kamar kace an tara mushi duk duniya a wani fili guda daya ya kalle su gaba daya thumma akhadha bi khabari yukhbiru anha ikhbara man hadaraha shine ke ba labarin abin da ya gani mun sha faɗa wannan magana ko ya ci gaba da yaban zabi yana cewa huwa allazi kharrajana fi hadhihi sana'a wa adkhalana fi idadil jama'a fajazahu Allahu anna abdalal jazai wa ja'ala hazzahu min ghurfatil jinani muwaffarul ajza'i wa sa'adahu badran tali'an fi sama'il ulumi yuz'inu lahu al-kabiru was-saghiru min al-kutubi wal-ali wan-nazil min al-ajza'i duka kan shi ke wannan yaban fa yace shi ya samu a harkan nan shi ya koya mana a hannun shi muka koya a hannun shi muka graduating Allah ya saka mushi da alkhairi Allah ya bashi aljannu masu dakuna masu yawa masu kaza ya dinga mushi yabo ya ci gaba da yaba mashi, ba tsakautawa har zuwa kan malam ibnu nasir dini ad-dimashqi mai littafin ar-rajul shi ma yake cewa wa kana ayatan fi naqdir rijali zahabi alama ce daga cikin alamomin Allah wajen iya magana akan mazaje wa umdatan fi zali wa ta'dil madogara ne shi a jarhuwar ta'adil aliman bit tafri'i wa ta'assu ya san rassan ilimi da tushen su imaman fil qira'ati masanin qira'a ne faqihan fil nazariyati masanin fiqh ne lahu durba bi mazahibil a'immati wa arbabil maqalati ya kware akan mazhaban malamai da maganganun yan yan ilmul kalam qa'iman bainal Khalafi, bi nashri sunnati wa madhhabi salafi ya tsaye a cikin yan baya wajen yada sunna da mazhabin magabata haka ibn nasir dimashqi yake fada haka kuma Ibnu hajar yake fada a cikin littafin shi a abdurrul kamina yake cewa wa maharafi fannin hadisi wa jama'a fihi al-majami al-mufidata al-kathirata hatta kana akthara ahli ahlihi ahli ahli asrihi ya kware a hadisi ya tattafai kala daban-daban ya fi kowa yawan tafi a zamaninsa wa jama'a tarihal islami فأربى فيه على ما تقدم وتحرير أخبار المحدثين خصوصا بتحرير أخبار المحدثين خصوصا يتشي يا تتكاري الإسلام كما ياي كذا ياي كذا يا تاتي فير نباينسا يتشي ورجب الناس في توالته ورحلوا إلى إليه بسببها وتداولوها قراءة ونسخا وسماعا mutane sun jarabtu da sanin kafin shi sun tafi sun je sun nemo su a wurinsa sun dinga caccanza su wannan ya ba wannan ya kwafa wannan ya biya wannan wannan ya turara a wannan ya ci gaba da siffanta shi maganganu kala daban-daban muna tsallakewa ne da dama daga cikinsu har inda yake cewa wa kana hafizan zakiyan malihat tasawwuri hasanat takhalluqi hasanal khuluqi hulwal muhadara muta'abbidan wa lahu awradun ha'ila wa tasanifu kathira mufida yace malami ne ƙwararre mai basira wanda ya san abin da yake mai kyakkyawan halaye mai daɗin zance mai yawan bauta Allah da wurdi mai yawan rubuce-rubuce haka dai zaka samu malamai da dama suka yi ta masa yabo gashi nan malam ya ta kawo har zuwa kansu shaukani su jalaluddin suyuti su ainihin wato na kurkusa da su har zuwa kan a alkittani mai littafin wato abin nan kenan firasul faharis duk ya kawo maganganunsu <coughs> game da tarihin watin da faɗan maganganu na kirki akan shi da irin gogewar Allah ubangiji ya gafarta mishi sai kuma rubuce-rubuce jama'a waɗanda aka yi mun yi magana akan watin abubuwan da shi ya rubuta akwai kuma rubuce-rubuce da aka yi akan zahabi tarihinsa da malama da littafansa da bincike akai daga cikin akwai wancan shahararrai a zahabi wa manhajuhu fi kitabihi tarikh islam wanda PhD dissertation ne ko thesis na malam Bashar Ma'ruf Awwal wanda ya a jami'ar Bagadaza wanda an fara buga shi a 1976 kamar shekara wajen talatin da ko arba'in da da kenan nan, da wajen da hudu yanzu ko akwai kuma al-Zahabi a manhajul Zahabi fi kitabihi mizan al-i'tidal fi na ar-rijal shi ma wannan thesis ne na magister wanda aka yi a jami'ar jami'ar Malik Muhammad Saud al-Islamiyya ta ƙasar Riyadh a 1401 kamar shekara 41 kenan shi 36 kenan su kuma wannan shi ma an buga shi an buga wani bangaren shi a matsayin journal article da makamantansu akwai kuma wani littafi mai suna shi ma tafi ne na risala jami'iyya aqwalul hafiz az-zahabi an-naqdiyya fi ulum al min kitabihi sir alam an-nubala wannan ma masters ne da aka yi a jami'a ta ummul qura a shekarar hijira na da 1409 sai kuma manhajul imam zahabi fil aqida wa mawaqifuhu min al-mawqifu min al-mubtadi'a shi ma wannan thesis ne na magister da aka yi a jami'ar Muhammad bin Saud al-Islamiyya a shekarar ta 1411 kamar shekarar 30 kenan yanzu lokacin ma nan dariƙa kawai ake ta yi ana ta rigima sai kuma al'asarul warida an a'immatu sunna fi abwab al-i'tiqadi min kitab sir alamin nubala jam'an wa dirasa wanda kuma wannan shine thesis na PhD na wani mutum mai suna Jamal ibn Bashir Badi da wannan ya samu PhD a kulletu da'awa wa usuluddin a kasar ainihin wato a Riyadh din shi ma jami'atu Riyadh a 1414 1414 ya buga shi a matsayin littafi a 1416 to waɗannan sa daga cikin tashis da aka yi shahararru wanda suka kai suka kawo akan zahabi akwai kuma mu'allafat littafai da aka yi wanda su asalin su littafai ne da maqalat akwai akwai su da dama waɗanda an buga su a wurare mabambanta a tasiwul juz'il awwal min sirr nubala akwai al-hafiz shamsuddin az-zahabi wa ahammu musannafatihi akwai hawla ismi kitab al-ibar lil-zahabi mutuna mai wannan magana akan al-ibar ne fi khabari man ghabar ko fi khabari man abar wani yayi rubutu musamman akan wannan mas'ala akwai littafin mawqiful imam az-zahabi min al-jahizi wa abi al-farj al-asbahani wannan ma abin nan article ne aka aka publishing akwai at-tarikhul tarikhul islami lil-zahabi wa mawqifu markaz ihya turath minhu akwai ta'liqatun ala tahqiq siyar lil-zahabi akwai musannafatun hazzara minha al-imam az-zahabi fi kitabi siyar alamin nubala wani mutum wai littattafan da zahabi ya dinga cewa ai hankali da su a cikin littafin nan nashi akwai al zahabi tarjamatuhu wa ba'du ara'ihi wa asalibihi a tarbawiya. akwai littafin al Shamsuddin zahabi na Dr. Ah, Hassan ah, ah, Shumaitani akwai al-Insaf sabilul itilaf wajtima'il kalima wanda magana ne shi ma akan zahabi akhbarun nisa'i fi sirr alamin nubara wannan kuma ya ware labaran mata الهادي الذهبي مؤرخ الإسلام وناقد المحدثين وإمام Sheikh. والمجرهين لعبد الستار الشيخ an الغطاء كشف الغطاء عن أحكام alamin في سير أعلام النبلاء wal الأحاديث والقصص والأنباء inda yake cewa kaza ya inganta kaza bai inganta ba ina afwan naka tashi akwai littafi mai suna qala az-zahabi irin kulti din da yake yin fada qala zahabi kawai sunan tafin kenan wanda wani malami suna ali umar ibn musa al-hafiz shi ta tsara shi ya bi maganganun shi a cikin ramin bulal kamar yadda yake cewa kult ya ta'aliki anan ya raddi anan ya faɗi matsala anan shi kuma ya bi ta tsara yana magana akan su al-musannafatu allati takallama an hal imam az-zahabi littafin zahabi magana akan su a cikin tafansa akwai su da dama jama'a kala daban-daban banda ta hakikat da aka yi littafan shi a cikin mukaddima a ambaci kaza a ambaci kaza da sauransu abin ne da yawa wai abin nan mutuwa ta shiga kasuwa akwai littafi gashi shi ma al'asarul asarul warida an mata sunna fi abuwabe da itikad min kitabi sir alamin nubala lil imam az-zahabi jam'an wa takhrijan wa dirasa shi kuma shine wanda muka faɗa na Jamal ibn Ahmad Bashir Badi mujalladi biyu shi ma tafi ne na PhD to waɗannan kenan jama'a wannan ko A tarjama ce mabutura muka wa zahabi mabutura wato sakiya. ya kai a ce ai kamar wata ana karatu a kan shi dan ba karamin malami bane jama'a waɗannan ayyuka da yi a ce awa ɗaya kawai za a yi labarin shi aka san kankanin labari amma dai dan dai kawai a dan haska wanda ya ji ya ji wanda bai ji ba in ya samu da ya ji kasancewa a duk waɗannan abubuwa ne rubutattu ga sanan kuma tafai ne mutawaffira jiddan muna da su a nan maktaban makarantar mu alhamdulillah muna da wasu daga cikin su wanda yake nesa sai iya samun su a kasuwanni akwai su zaka iya yin downloading yanzu a zamanance nan da yawa daga cikin su da aka ambata anan Allah ubangiji ya samu dace to bari mu karasa tarjamomi kadan a cikin littafin shi na ibar wanda muka kwana nan sai mu tashi insha Allah nan da karfe 6 eh, za mu tashi da yake cewa wa fiya Muhammad ibnu Zambur أبو صالح المكي أبو صالح المكي روى عن حماد بن زيد وإسماعيل بن جعفر وكان صدوقا yana da hadisi a cikin sunan Nasa'i da Abu Awana sunan shi Muhammad ibn Zambur baban Salihu mutumin garin Makka rawa Ahmad ibn Zaid wa Ismail ibn Jafar wa kana sadukan wa fiha a wannan shekara ta 148 muhaddisu Kufa Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani al-Hamdani al-Hafid wannan malami daga cikin rijalul jama'a wanda sunan shi abu kuraibin ya rasu a wannan shekara daga cikin ɗalibansa ko kuma wanda suka yi riwaya daga gare shi bayan masu kutubu sita akwai al-imamu da ibn khuzaima da abu zur'a da ibn abid dunya da abu ya'ala duk da yake al-imamu ahmad ibn hanbal shi ya kyamace shi saboda yana daga cikin wanda suka amsa mihina mihina da aka sani ta khalqul qur'an Allah ya gafarta musu sunan shi Muhammad ibn Ala ibn Kuraibin Alhamazani hamadani al babban malami ne fi Jumad al-Akhira a cikin watan Jumad al-Akhira sami Abd al-Mubaraki wa Abdullahi ibn Idris wa Khala'ika ya ji karatu abun waɗannan Abdullahi dan Mubarak Abdullahi dan Idris da kuma da wasu halittu daga cikin su akwai Hushaimu bin Bashir da akwai Abu Muawiya ad-Darir da akwai kuma Sufyan ibn Uyayna duk waɗannan malaman shi kila innahu kana indahu salasu mi'ati alfi hadisi an ce yana da hadisi guda dubu ɗari uku ya rayu shekara tamanin da bakwai eh, kuma ya girma Ahmad ɗan hambali da kamar shekara uku a malami ne mai ban dariya kwarai da gaske ana labarin shi akan abubuwa da dama akwai labarin da ake cewa rana kan shi yana wani ciwo sai aka zo aka mai aski daga cikin maganin da aka saka wani wani abu ne wanda ake ci kaman kamar ka ce misali kamar gwanda ko fasa dabur haka sai aka zo sai aka aka yayyanka sai aka kikifa mishi aka aka ce aka ce ya bari su bushe a kansa ya zo na kawai da ya suna ce kai ba za a samu abinci aka sai dinga cewa kawai na cinye kayan shi ya gara su shiga cikin ciki na da su zauna a kaina da zai rasu ya yi wasiya da cewa a rufe littafansa a tattara su gaba ɗaya a tona rami a rufe shi to anan ne zahabi yake cewa fa'ala hadha bi kutubihi min ad-dafn wal ghusl wal ihraq min al idda an samu malamai da dama cikin malaman hadisi wanda suka tafan su haka khawfan min an yazfara biha muhaddisun qalilud din fayughayyiruha suna tsoron kada wani mara mutunci mara imani ya zo ya samu ya caccanza wa yazidu ya ƙara wa yankusu ya rage sai a zo su kuma ana danganta musu zuwa ga wannan da haka suka suka abin nan suka ce a kona su ko a sa su a ruwa ko kuma a birne su Ya ce ko kuma wa zalika ilal hafidu wa usulihi a danganta hakan zuwa ga wanda yake shine mahaddacin ko kuma wanda aka kwafe daga gare shi wa kana fiha maqati ko kuma wasu suna da hadisi wanda suke marasa isnadoji wa wahiyat da matattu haddasa biha ma haddasa biha abadan ba taba yin hadisi da su ba wa inna ma intakhaba usulahu min usulihi ma rawahu wa ma baqiya ya zazzaba abin da zai ruwaita ne ya bar sauran to sauran ba su da amfani a gunshi kamar rough sheet haka ko rough abin nan da kai amfani da su rough copy da kai amfani da su wajen yin tarihin wani abu kaga ba su da amfani zaka yi wurgar da su zaka yi kona su zaka yi watsar da su to zaka malamai sun ta yin haka a waɗancan zamuna ba wani abu bane wanda yake wai barna ko wani abu kuma har a yanzu mutane suna yin haka wanda mutum ya rough work bayan ya gama amfani da shi zai zai destroy ɗinsa dan ba zai bar shi a matsayin abin da yake shine ya da shi ba kowa yana yin haka to malamai sun dinga yin haka wallahu alam wa fiya abu hisham ar-rufa'i muhammad ibnu yazida al-kufi al-qadi ahadu al-alami ahadu al-alami al-qur'an قرأ على سليم وسمع من أبي خالد الأحمر وابن فضيل وطبقتهما وكان إماما مصنفا في القراءات ولي القباء ببغداد سيكما مالا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة mutumin garin kufa ne alkali ne ɗaya daga cikin manyan malaman alkur'ani yana da kira'a da ya koya daga sulaim sannan kuma ya ji hadisi daga ibn abi khalid abu khalid al-ahmar da ibn fudail da sa'o'in wa kana malai ya kasance imaman musannifan fil qira'at malami ne kuma marubuci a cikin alqira'a waliya qaba abi bagdad ya rike alƙalanci a garin bagdad walakinahu kamar yadda suka ce ba a fara nan ba walakinahu fil hadisi mujma'un ala ba'ati haka bukhari ya fara cikin tarikhul kabir asa abin nan abin shi a tarikhul al-kabir na shi yace walakinahu fil hadisi mujma'un ala ba'si an yi ijma'i akan raunin sa game da hadisi za mu saurara anan tun da dama gaba muke so mu kai da Allah ya kuma darasi na gaba su mu tashi a fadin sa wa fiha sanata 49 wa min atayn subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah